الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا له نسبا وسهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا الشرين ترى وتن شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1433 yayin da ya daidai da sha tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu allah maɗaukakin sarki ya ƙara dawo da mu a daidai wannan lokaci wanda ita ce shekara ta uku gabaki ɗaya da fara wato yin tafsiri a wannan guri kullum muna faɗa kuma muna tawassuli da shi cewa ba mu gushe ba mu ɗalibai ne na ilimi ba malamai ba don haka kofa ta gyara idan an ji abu da tafi. abu na biyu akwai daga cikin malamanmu wanda suka rigace mu gidan gaskiya daga wancan ramadan din zuwa wannan ramadan din irin su imam ikara allah ya ji kansa allah ya masa rahama irin su wato shugaban izala musa mai gandu shi ma allah ya masa rahama irin su wato babban malamin mu abdulkarim allah ya ji kansa allah ya masa rahama ba za mu manta da wannan mai gidan ba da ya assasa wannan masallacin alhaji ladi wanda mahaifi ne ga su malam zakariya mahaifi ne na su shi ya assasa wannan masallacin allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah madaukakin sarki ya sa ya huta hakanan matar honorable wato shi shusha da ta rasu ranar alhamis da ta wuce allah madaukakin sarki ita ma ya ji kanta ya mata rahama allah ya sa ta huta abinda ta bari na zuri'a Allah ya musu albarka sannan Allah maɗaukakin sarki ya ba 'yan uwanta na jini haƙurin rashi sannan bayan wannan sai tsari a gurguje na wato abin da ya shafi karatun lura da yadda yanayin ƙasar yake idan aka ga za a ga 'yan agaji daga nan gefen da kuma can gefen da kuma abin bincike to da Allah idan mutum ya zo da abun hawa aka ce ga inda zai ajiye kare ya musu ya ba da haɗin kai saboda ba suna yi ba ne saboda kansu suna yi ne saboda al'umma aka in mutum ya shigo masallaci aka kara mai wannan abun ya kara aka ce ya fito da abin da ke hannun aljihunsa to ya kamata ya ba da haɗin kai ya fito da shi a ga me yake ainihin wato aljihun nasa wayannan su ne bayanai a gurguje a wasu bayanan za su gaba da biyo baya tsarin da muke da shi tun bara wajen kokarin daukan nauyin wanda ba su da gata su karatu lalle mun yi wannan kokarin har zuwa wannan shekarar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda za mu bayanin yadda tsarin ya gudana tunda kullum idan mutum ya yi kuwa ya sanar da wani abu mutane suka kawo kuɗin su to ya kamata a yi bayani ga inda kuɗin ya tafi in mutane suka kawo kuɗin su suka ji shiru da wannan shi yake sa sai kaga an ki yadda da masu harkar addini ba wanda zai ƙara ɗauko kuɗin shi ya bayar dan ya bayar bai ga inda kudin suka tafi kuma ba a mai bayani ga inda kudin suka tafi ba saboda haka insha Allah wannan bayani zai biyo baya akan waɗannan abubuwan da bayan Allah da suka taimaka tun daga gyaran masallacin nan da ɗaukan nauyin tafsiri da sauran abubuwa insha Allah ɗaya bayan ɗaya wasu ba ma sa so a kira sunansa sun yi aikin alherin sai daga sun bari tsakanin su sai waɗanda suka ba sai dai Allah subhanahu wata'ala ta'ala kawai Allah madaukakin sarki ya saka masu da alheri a wancan ramadan ɗin mun tsaya aya ta 177 ayan laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib walakin albirra man amana billahi wanda yau za mu tashi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر للحر والعدل للعدل والأنثى للأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتلى بعد ذلك فله عذاب أليم Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani wanda kafin nan in ba a manta ba mukan yi bayani lokaci bayan lokaci cewa mukan yi tafsirin Allah subhanahu wa ta'ala ne ko tafsirin littafin Allah akan matakai guda shida na farko littafin Allah ya fassara littafin Allah shine tafsirin Qur'ani bil Qur'an na biyu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya a ɗauko ta a fassara Qur'ani da ita na uku maganganun sahabbai biyar maganganun tabi'i tabi'ina na shida shine ka'idar larabci wacce take ingantacciya wannan yana Abdullahi gunda a littafin shi kitabu miftah tafsir yake cewa ma'aqad at-tafsir fil kitabi wa sunnat al-aqwal lil ashabi واجمع لدى تعارض الأقوال ورجه القوي في الاستدلال إن أدم النقل وقل في المشتبه ومجمل قبل البيان فانتبه إذ قيل لا يجوز أن يفسر شيئا أحد من القرآن ما يرى ولو أديبا كامل الآلات وقيل بل جاز لذي ثبات على أصول الدين والأصول قراءة الأسباب والنزول والنهي والتصريف واللغات وفي الأحاديث المبينات لمجمل موهبة الرحمن بديء المآل والبيان والفقه بالاشتقاق دار السوق في علم ناسك الماء المنسوك wannan duk abin da ya bayani cewa a kansa ake tafiyar da tafsirin littafin Allah subhanahu wata ala sai mutum ya koma tafsirin mu na farko mun yi bayanin maratib na tafsir da yadda ake yin tafsir da sharɗin masu yin tafsiri Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani wanda wannan kira ne ba kira na gama gari ba kira na gama gari Allah ya yake ya ayyuhan nasu kaman can ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wannan kira ne na kowa da kowa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim wannan kira ne na gama gari amma irin wannan kira ba kira bane na gama gari kira ne na wasu keɓattattun bayan Allah shine ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'inda kuka yi imani da haka muka sha maimaita ce Abdullahi dan mas'udi ya ce duk sanda kaji Allah ya irin wannan kiran idan kana zaune ne to ka ƙara zama da kyau in ko kana tafiya ne to ka tsaya domin wani abu zai fito na yi ko bari da yin da barin duka amfanin yana komawa gurin dan adam da aka ci yayi ya bari ba gurin Allah da ya sa kai yace kai ko ka bari ba sai Allah madaukakin sarki yace kutiba alaikumul qisasu fil qatla Allah ya wajabta muku yin kisasi a cikin kisa al imamu ibn kasir rahmatullahi alaihi yake cewa sababin saukar wannan ayar yace ya ƙulu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa kutiba alaikumul qisasu fil qatla an wajabta muku yin kisasi a cikin kisa ayyuhal mu'minuna ya ku masu imani sai yake hurrikum bi hurrikum wa abdikum bi abdikum wa unsakum bi unsakum wa la tatajawazu wa ta'tadu kada ku ƙetare gona da iri ku wuce iyaka kama ita da man qablakum kamar wanda suke gaban ku su ma suka wuce gona da iri akan haka wa gayyaru hukumallahi kuma suka canja hukunce hukuncen Allah yake cewa ainihin wato sababin saukan wannan ayar shine banu quraiza da banu najir ya kasance idan an yi rigima tsakanin kabilar banu quraiza da banu najir tun a jahiliya idan ya zamanto banu quraiza sai suka yi rinjaye akan ainihin wato banu najir fa kana idza qatala an-nadri al-quraizi idan mutumin kabilar banu quraiza ya kashe ainihin wato ko mutumin bani najir ya kashe mutumin bani quraiza to la yuqtalu bihi bal yufada bi mi'ati wasqin to ba za su kashe shi ba in an da yin fansa za su fanshe shi da wasu na dabino har ɗari biyu idan ko mutumin waraizi ya kashe ainihin wato banin nadir to za su kashe shi in ko za su karɓi fansa to sai sun ninka abin da za su karɓa na dabino don haka sai allah maɗaukakin sarki sai ya zo yake cewa to ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla Allah ya wadatta muku yin kisasi a cikin ainihin wato kisa sai Allah ya ce alhurru bil hurri na farko a cikin wannan aya akwai fi'ili na kutiba wanda malamai suka ce fi'ili ne mabni lil majhul wannan fi'ili mabni lil majhul ana gina shi ne wani lokaci a larabci dan a nuna girman wanda ya abu sai a saka ya ba a faɗa amma Allah madaukakin sarki ya faɗa gurare da yawa kamar wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma wannan kataba rabbukum الرب شيني فاعل من يافر وند يودبتا ويربوتا دن كما قل لله قل لمن في السماوات قل لله كتب على نفسه الرحمة الله مدوكتين سلكي يا فدا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah la qawiyyun aziz walaula an kataba Allah alaihim aljala ala azdabuhum fid dunya wa lahum fil azabun nar haka Allah madaukakin sarki ya faɗa sai ya faɗi wanda ya wajabta amma nan sai ya ce kutiba malamai suka ce galibi abin da yake da wahala akan yi amfani da fi'ilin kutiba shi yasa Allah anan sai ya ce kutiba alaikumul qisasu saboda in wani ya kama wani ya kashe kana shugaba ka kamo shi ka kashe abu ne wanda yake yana da wahala shi yasa zaka ga kasashen duniya yanzu yana daga cikin duk abin da suke ta inkari shine maganin kisasi in wani ya kashe wani a kama wani a ne a kashe shi sai a ce duk da mutum ya yi kisa wai in an kama shi an kashe ya an yi hasara shi yasa asalin dabbanci shine saba ma dokar Allah a bayan kasa domin ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir wanda ya halitta ya fi kowa sanin abin da ya halitta kuma ya fi kowa sanin tsarin da ya dace ta rayu akan shi da haka shi yasa zamu karanta nan gaba larabawa suna da wani karin magana cewa alqatlu al-anfalil qatl za a kashe ka in ka je kai kisa shi ke hana ba za ka je ka kai kisa ba wanda ya san cewa idan ya je ya samu uban wani ya bashi kashi za a biyo har gida shi ma a samu uban shi a bashi kashi to zaka ga zai kiyaye ba zai je da kibaban wani ba shine alqatl al'amfa lil qatl to shari'ar Allah saboda ta kiyaye cewa in dai mutum zai yi kisa za a kama shi a kashi to za a daina kisa a bayan ƙasa shi yasa Allah sai ce kutiba alaikumul qisasu fil qatla kamar yadda ayan gaban ta yace kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khayran lil wasiyyati lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan alal muttaqin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a can gaba yace kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yaki abu ne wanda yake yana da wahala ba wanda ke so sai wanda ya yarda da abin da yake kai shi yasa sai Allah ya ce kutiba alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'd musa id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum al qitalu alla tuqatilu قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا ina. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق بن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجئهم alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihim alqital idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa khashyata allahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alaina alqitala laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'u ad-dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa ولا تظلمون فتيلا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يجيد الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيء أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واد إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu waya yahdihi ila azabis sayr haka Allah yake amfani da fi'ilin kutiba akan abin da yake yana da wahala to shi yasa nan sai Allah ya a ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla an wadabta muku yin qisasi a wajen kisa dan haka kutiba fi'il madin ne mabni lil majhul dan haka alaikum jar ne wal wanda yana da ta'alluqi da kutiba al shine na'ibul fa'il fil qatla fi din saka ce harfu jarr ne da ma'anan sababiyya naka kutiba alaikum alqitatu fil qatla bi sababil qatli Allah ya wajabta muku kisasi saboda sababin idan wani ya kama wani yayi ne ya kashe sai ya ce alhurru da bil hurri in ya kama da a kama shi shi ma a kashe da haka suka ce alhurru mubtada ne bil hurri wa ne wanda yana da ta'alluki da kabar da aka share da haka alhurru bilhurri hurril kenan da idan ya kama da shi ma a kama shi aini a kashe shi ne alhurri maqtul wal ab haka nan bawa idan ya kashe ne bawa shi ma a kama bawan aini a kashe wal unsa mace idan ta kama mace ita ma a kashe sai Allah madaukakin sarki ya faɗa waɗannan abubuwan to wannan yana daga cikin abubuwan da malamai suka kai suka kawo aka yi ta tattaunawa akan attasawi daidaitawa wajen ainihin wato alƙisasu da haka babban malami ibn jarir a cikin littafin shi na tafsiri ya bayani ya ce wannan ayat ba tana maganan attasawi ba ne daidaita ainihin wato kisasi ta yadda idan namiji ya kama namiji ne ya kashe shi ne za a kama shi a yi ne a kashe a'a idan namiji ya kama mace shi ma za a kama shi a yi ne a kashe da haka suka ce wannan ayar anan ta zo mujmalatan a dunkule waccan ayar da ke cikin suratul ma'ida ita ce ta zo ta zamanto mu bayyana akan wannan ayar dan Allah ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfi wal anfu bil anfi wal udhna bil udhni wal juruha qisas wa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratu la har zuwa karshen abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya magana da kuma hadisin da manzan Allah yake cewa la yahillu damu ra'in muslim illa bi ihda salat jinin mutum musulmi ne ba zai halatta ba sai da ɗayan abubuwa guda uku akwai daga ciki annafsu bin nafsi rai idan ta kama wani ta kashe ita ma a kama ta a ne a ta kashe don haka suka ce nan gurin babu maganin attasawi idan bawa idan mutum mace ya kama ya kashe yana namiji za a ainihin wato kashe shi wannan ayar ta zo ainihin wato mujmala waccan ayar ta zo ta yi bayani akan ainihin wato wannan ayar wannan shine abin da malamai suka ainihin wato faɗa arrajibul asbahani a littafin shi al-garibu fi mufradatil qur'an yake cewa al-qisasu ma'qudun min al-asli yace wa huwa tatabba'ul asar shine bibiyar gurabun mutum yace Allah madaukakin sarki ya faɗa kan kisar annabi Musa cewa ainihin wato qala ara'aita id awaina ila sakharati fa inni sitin huta وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر فاتخذ سبيله في البحر سربا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا wannan a nan gudun suka ce ta tabba al'asar asalin shi ainihin wato luga da haka suka ce ainihin wato wal shine ta tabba uddamu bil shine ka bibiyi jinin dan uwanka ta hanyar kisan da aka yi masa ka sai an rama shine ainihin ne ainihin wato alkisasi haka nan babban malami na larabci ibn manzur al-ifriqi a littafin shi lisanul arab shi ma ya faɗa yace ana cewa asastu shay'a ana cewa asastu shay'a idan taba'atu atharahu shay'an ba'da shay'in idan na bi abu bayan kaɗan bayan kaɗan shi ma ya kafa hujja da faɗin Allah ta'ala akan kisar mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan tace wa qalat li ukhtihi qussi fa basarat bihi an junubin wa hum la yash'urun saboda haka Allah madaukakin sarki dan haka alqisasu shine ka bi jinin dan uwanka da aka kashe kana neman haƙƙi a kansa in ma ta hanyar sai an kashe wanda ya kisan ko kuma ta hanyar ne sai an biya diya akan kisan da aka yi saboda haka wannan shine dan haka suke cewa alƙisasu a yare na larabci shine a aikata abin da mai laifi ya aikata ga irin abin da ya aikata ga wani idan ya cire masa kunne ne shi ma a cire masa wa kunne in ya cire masa hanci ne shi ma a cire masa wa in ya kashe shi ne shi ma a kama shi a kashe shi wannan ne alƙini wato alƙisasu babban malami na tafsiri al-Imam al-Qurtubi yace bayan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan ayar ya ce kutiba alaikum al-qisasu fil qatla wanda yake nuna ainihin wato wajibci sai yace daga cikin masail da ke cikin wannan ayar sai yace la khilafa anna al fil qatli babu saɓani tsakanin malamai yin kisasi idan an yi kisa la muku illa ulul amri ba wanda isa ya sai da shi sai shugaba dan yanzu wani ya mare ka ko ya cire ma hanci to ni ban da iko ina masallacin in ce a tura a kamo min shi ai Allah ya faɗa cikin Qur'ani ya ce kutuba alaikumul ne kisasa fil qat dan haka sai na cire mai hanci kamar yanda ya cire mawa a'a in dai kai da'i ne to wannan ba naka bane na waye na shugaba ne sai ya ce fa furida alaihimul nuhud an farlanta wa al'umma zartar da hukunci ta hanyar kisasi wa iqamatul hududi wa da zalika da tsaida haddi da wani makamancin wannan لأن الله سبحانه وتعالى خاطب جميع المؤمنين الله يا أيها مغانا دقباكي دي مؤمنين ياتي يا أيها الذين ta hanyar إساسي yace sun la ya sannan ba zai yi ba gabaki ɗaya mumini a ce kowa sai ya zama mai kisasi ko zai yi ba zai yi ba sai yake cewa an yi sami'u alal kisasi fa aqamu sultana maqama anfusin da haka sai Allah ya tsida waliyul amri a matsayin wa masu imanin gabaki daya da haka wannan qadiya tana da muhimmanci masu da'awa su fahimci masu da'awa ne su ba malamai bane duk lokacin da mai awa ya je ya dauki aikin wato da ba nashi bai sa maka shi to an dinga samun ani wato matsala da rigingimu da rikici kenan Allah madaukakin sarki kuma ya kiyaye to yana daga cikin Allah ya kiyaye ba yana tunanin za a ga wata ba eh to gobe sai an ce an ga wata wani zai ce ai sarkin sakwata ne ya an ga wata da haka shi Allah ba zai dauka ba haka bane ko masu cewa sarkin sakwatu su ba su yadda sarkin musulmi bane Allah ya kiyaye na daga cikin musibar da ta faɗa mana shine ba mu da shugabanci ba wani shugaba da ake ganin girman shi da zai ce ayi abu ayi a bari a kowa yanda ka san dan dinya ka san dan dinya in an zo kowa kansa da hula to haka ne sallan nan da ake zuwa a masallaci tana koyar da mu akan abin da ya shafi mai shugabanci hadisi ya tabbata a cikin bukhari a cikin kitabus sala akwai sanda manzon Allah ya zo za a yi sallah har an tsaye da ikama sai tana akwai janaba a jikin shi sahabbai suna tsaye a sahu sai da ya koma gida ya wankan janaba ya dawo sannan ya shiga ya kabbara aka yi sallah kai yanzu waye zai jira ka a sai a raga sai a ce waye islamiyya nan wannan ai ba shi kadai bane ka shiga kai mana sallah shikenan haka za Allah ya kiyaye wannan wannan shine da haka babban malami na tafsiri al-imam wato ibn jarir tabari yake cewa ikhtalafa ahli tawili fi dalika malamai sun karawa juna ilimi akan wannan gabanta al-hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa فقال بعضهم sai wasu daga cikin malamai suka ce nazalan hadhihi al-aya wannan ayat ta sauka ne fi qaumin kanu idza qatala ar rajulu idan mutum ya yi kisa minhum daga cikin su ya kashe abda qawmin akharin ya kashe bawan wasu mutane lam yardo min qatilihim bidan qatilihi to ba sa yadda ta hanyar wannan bawan da ya je ya kashe min ajali annahu abdin saboda shi bawa ne ba su yadda cewa ya kashe bawa ba hatta yaqtulu bihi sayyidahu shi kuma wannan mutumin sai dai sun samu shugaban shi sun kashe idan ka je ka samu bawansa ka kashe to su ba za su kashe kamar in sun tashi ɗaukar fansa sai sun nemi wa imamin gidanka tukunna sannan sai a kan shi wa idza qatalat al min ghairihim rajulan idan ko mace ta zo ta samu mutum ɗaya daga cikin su ta kashe lam yardu min dami sahibihim bil mar'ati al ba sa yadda su kashe wannan macen a matsayin daukar fansa hatta yaqtulu rajulan min rahil mar'ati wa ashiratiha har sai sun kashe wani mutum daga cikin wannan dangin matan da kuma dangin ta gabaki ɗaya saboda wannan mutumin da ta ta kashe fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al aya sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayan in ji al-Imam Ibn Jarir tabari yake cewa fa a'lamahum anna alladhi furida lahum min al-qisasi sai Allah ya sanar da su abin da ya farlanta musu na qisasi shine an yaqtulu bir-rajul an yaqtulu bir-rajul ar-rajul al-qatil shine sa kama mutumin da ya kisa sa kashe duna gari banda wanda bai kisa ba kana zaune baka san abin da ya faru kai wani zai lafta masa ara kar ai haka sannan wa bil unsa wa bil unsa al unsa al qatila duna macen da ita ce ta je kisa in an tashi kisa ita za a kashe ba namijin da bai ji ba bai gani ba haka nan bawan da ya kisa in an tashi kisa shi za a kashe ba bawan da bai ji ba yami ba ya gani wannan shine abin da babban malami ya faɗa in mutum ya koma tafsirin al-imam wato babban malami Sheikh Muhammad Aminu shinkiki zai ga dogayen jayayya da ya kawo karkashin wannan ayar wajen malamai suna ganin ba a kashe mace da namiji akwai ma wata fatawa da ake yi wai idan wato namiji ya kashe mace idan ana so a kashe shi sai dai a ƙaro masa wata matar ya ƙara kashewa sannan a kashe shi to kaga wannan fatawar wannan fatawar ba daidai bane ba gaskiya bane saboda haka wannan shi wanda yake so sai kuma a cikin adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an zai ga dogayen jayayya da malamai suka yi da kuma abinda da shi Sheikh Muhammad Aminu Shinqiti ya tabbatar cewa wannan shi ne ra'ayi rajihi a cikin maganganun malamai cewa duk ran da ta kama wani ta kashe ita ma a kama ta a yi a ta kashe yace babu a tasawi ta janabin ainihin wato abin da ya shafi kisasi inda malamai suke da kauli guri ɗaya ne shine idan mutum mahaifi ne hadisi ya tabbata ya kama ɗan shi ya kashe shin za a kamo shi shi ma a kashe tunda Allah ya ce wa katamna alaihim fiha annan nasawa bin nasi ai shi ma ran dan rai ne shi ma yaron yanzu rai ne annafsu bin nafsi za a kama yaron a kashe haka idan mahaifiya ta kama ɗanta ta kashe za a kama mahaifiyar a kashe sai hadisi ya tabbata daga mandan Allah cewa ba a kama uba a kashe shi saboda ya kashe wa ya kashe dan shi domin uba shi yake sababin zuwan sa wa duniya wanda ko yi sababin zuwan ka duniya ba zai yi ba kuma ya zamanto shine sababin barin kawa kai ka zamanto sababin barin shi wa barin shi duniya wannan akwai hadisi akan haka ya ainihin wato inganta wannan jayayyan akwai ta tsakanin malamai mai tsawo to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ce kutiba alaikumul qisasu fil qatla to inda ana yin kisasi duk wanda ya abu a hukunta shi gwargwadon abin da yi da duk inda al'umma take za a zauna lafiya amma in ya zamanto an sa san zuciya akwai wasu mutane shafafu da mai duk abin da suka yi sun yi bilis ba abin da zai faru to wannan shi yake kawo rashin zaman lafiya kuma shi ke kawo kaga mutane kowa ya ɗauki doka a hannun shi saboda ya san cewa in an kashe masa ɗan uwa ba wani wanda zai tashi ya bi masa wa haƙƙi kan kisan ɗan uwansa wani ma sai kafa hujja da aya ce Allah ya ce wa man qutila mazluman qad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura sai tashi shi ma ya rama to saboda haka dole ne a duk inda al'umma take idan ana so a samar da zaman lafiya musamman ta janibin hukuma to dole ne a samar da wannan ɗabbaka kisasin duk mutumin da ya abu a hukunta shi gwargwadon laifin da yi amma in wasu za su yi a hukunta wasu a kyale wasu to ba yadda za a zauna lafiya ko a gidanka ne kake yin haka ballantana a ƙasar da kake wa kake shugabantar ainihin wato mutane to sai Allah madaukakin sarki yake cewa faman ufiya lahu wanda aka yafiya gare shi idan mutum aka kashe masa ɗan uwa aka zo yana da ɗan uwa mutum goma mutum tara suka ce sai an kashe wanda ya kisan sai aka samu mutum ɗaya sai ce shi bai daba shi abin da ya da shi shine a yafe masa ya biya jiya. malamai suka ce alƙali yana da ikon ya rinjayar da ɓangaren wa mutum ɗayan a fasa mai kisan a karɓi diya shine faman ufiya lahu min akhihi shay'un dan haka faman ufiya lahu wanda aka yi yafiya gare shi min akhihi daga ɗan uwansa shay'un wani abu inda Allah subhanahu wa ta'ala sai ki fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan da haka da Allah madaukakin sarki ya yace faman ufiya lahu wanda aka yafiya gare shi shay'un wani abu min akhihi daga dan uwansa dan uwansa wa kenan mutum ko musulmi musulmi kuma mumini da haka malamai suka ce a daidai wannan gurin akwai raddi ga aqidar da masu cewa murtakabul kaba'ir wanda aikata kaba'ira kafiri ne suka ce gashi Allah ya faɗa farkon ayin ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl sannan sai yace faman ufiya lahu min akhihi shay'un gashi duk da yayi kisa amma wannan kin wantakan ta musulunci Allah subhanahu wataala bai cire ta bai ci gaba da kiran shi jazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima mutane sai su nemi tafsirin salaf akanta me yake nufi da man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan sai Allah madaukakin sarki yace fajaza'uhu jahannam sakamakon sa ne jahannama sannan yace khalidan fiha zai dawwama a cikin ne wata jahannama wa gadiballahu alaihi Allah yayi fushi da shi wa la'anahu kuma ya tsine masa sannan wa a'adda lahu azaban azima kuma Allah ya yi masa tanadin azaba mai girman gasken gaske wanda ya kashe mumini da gangan da haka suka ce akwai takadiri gurin fassara watan ayar wa man yaqatil mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan kuma yana kudurta cewa kisan ya halatta ya mutu akan haka bai tuba ba to fa za'uhu jahannama sakamakon shi jahannama khalidan fiha kuma zai dawwama a cikin jahannama yanzu zai dawwama a jahannama ne saboda me saboda halilin aikin da ya ba saboda aikatawar da ya ba amma malaman duniya sun yi ijma'i murtakabul kaba'ir kisan kai yana daga cikin kaba'ira bai daga cikin abin da ke fitar da mutum wa musulunci tunda ko bai daga cikin abin da ke fitar daga mutum musulunci kuma bai daga cikin abin da zai dawwamar da mutum a ina a wuta sanan nabi suka ce akan yi amfani da alkuluru a larabci ana nufin lokaci mai tsawo ba wai dawwama na dindindin ba shi yasa asalin alkulur suka ce turaku na murhu da ake yin girki da su kaga yanzu wani a da in ya taso a gidan da yake zai iya gani wato wani murhun ya taso ne shi ma ya same shi tunda aka auro sa murhun yake a wannan gurin ana yin girki da shi to saboda dadewar irin wannan sai suke kiran shi da wannan sunan ai ce masa ma'ana abin da ke dawwama ba wai suna nufin ya dawwama dindindin ba har abada yana nan akwai nan da ka iya neman murhun ka neme shi ka rasa baya nan to shi yasa daga wannan sai suka ɗauko sai samu mutum suna Khalid idan sun samu mutum suna Khalid suna nufin wanda zai dawwama a duniya ba zai mutu ba ba haka suke nufi ba kenan sai ya zamanto alkulud akwai abadi akwai kuludin da ba abadi ba shi yasa Allah da ya faɗi dawwama a wata wani gurin sai ya ce khalidi ne a haƙaba. za su dawwama wasu a wuta wasu zamunna in ji Allah subhanahu wa ta'ala da haka haka malamai suka ce ake fassara ainihin wato ayar dan ya dace da ainihin wato wannan ainihin wato ayar sai Allah yake ta fattiba'un bil ma'rufi to sai ya zamanto akai shi akwai bi ta hanyar bi akan wannan abin da ya shafi wannan diyar ko bin haƙin dan uwan shi da yadda shari'a ya dace sannan wa ada'un ilaihi bi isan da kuma bayarwa zuwa gare shi ta hanyar yadda ya dace da shari'a sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ce dalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan sauƙaƙawa ne daga ubangijinku da kuma rahama daga gurinsa don haka ibn hibban ya ruwaito a cikin sahihinsa da kuma jama'a da yawa daga mujahid daga ibn abbas qatada yake cewa dalika takhfifun min rabbikum wa rahma ce rahimallahu hadhihi al-umma Allah ya tausaya mu wannan al'ummar wa at'amahum diya Allah ya ciyar da su diya wa lam tahilla li ahadin qablahum diya bata halitta ga wata al'umma kafin al'ummar manzon Allah ba fa kana ahli taurat mutanen annabi Musa innama huwa al-qisas wal ab ko dai ai maka kisasi a kashe ka ko kuma yafiya wa laysa bainahum ba tsakaninsu ba abin da ya shafi diya mutanen injila su ma haka innama huwa afun umiru bihi wa ju'ila li hadhihi al-umma al-qisas wal afu wannan al'umma aka zo aka sanya ƙisasi da afwa da kuma ainihin wato abin da ya shafi ainihin wato diya shine zalika takfifun min rabbikum wannan sassauci ne daga gurin ubangijinku wa rahama sannan kuma daga jin tausayi da tausasawa daga gurin Allah subhanahu wata'ala da aka sai Allah ya ce famani da wanda ya ƙetare gona da iri ya yi ta'addanci ba da zalika bayan an kashe dan uwan shi ya zo ya tsaya aka ce diya za a biya aka ɗauko diyan aka biya shi bayan ya karɓi diyan daga baya sai ya lallaba kuma ya je kashe wancan mutumin to sai Allah madaukakin sarki ce falahu azabun alim wannan mutumin yana da azaba mai raɗaɗi a lahira saboda ya yi shi da siga ta ainihin wato yaudara Allah madaukakin sarki kuwa ya tabbatar da cewa manzannin Allah ba sa yaudara abin da ya shafi yaƙi Allah ya ce manzon Allah wa in ma na min qawmin khiyanatan bis ilaihim ala sawa in ka kulla yarjejeniya da wasu mutane daga baya sai ka ji labarin za su iya kawo maka hari sai Allah ya ce manzon Allah ya zauna da su ya ce to sun da muka yi da mu da ku babu yaƙi babu wato ba za a yaƙi ba yanzu wannan sulhun babu ku shirya a koda yaushe zan iya kawo muku hari ya warware ya faɗa musu Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi kada ya yaudare su suna zaune ba sa tsammanin zai kawo min hari akwai sulhu ya je kai musu hari Allah ya ce manzon Allah kada haka inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah bai san mutane masu yaudara to wanda duk kuma aka kashe dan uwansa ya tsaya yace sai an biya shi diya bayan an biya diya ya karbi kuɗin daga baya je lallaba ya kashe wancan mutumin to wannan mutumin yayi ta'addanci yana da azaba mai raɗi ta yadda yanzu shi ma akwai dama za iya kamo shi a kashe kuma in yaje lahira zai fuskanci ukuba saboda ya saba dokar Allah subhanahu ta'ala a bayan ƙasa da haka sai Allah ya ce mu sai Allah ya ce wa lakum ya tabbata gare ku fil qisasi a cikin qisasi idan mutum ya kashe wani a kama shi a kashe hayatu da haka malamai suka ce nan hayatu na'at ne an share man'ud hayatun kubra kuna da wata irin rayuwa mai girma babba idan mutum ya kama wani a kama shi a yi ne a kashe wani billahi la ilaha ba yadda za a yi kasan nan ta zauna lafiya sai an yi haka duk wanda ya je ta'addanci ga wani ko wasu suka yi ta'addanci ga wasu to a kama shi a yi ne a kashe sai a zauna lafiya amma wallahi tallahi ba yadda za a zauna lafiya mutum ya kashe ma uba ya kashe ma uwa kuma ka ci gaba da ganin shi yana gitawa ta ta gaban ka kuma a ce a zauna lafiya wannan kwata kwata ba zai yi ba ya saba ma sunnan Allah a bayan ƙasa shi yasa Allah ya ce walakum fil qisas hayatu a cikin tabbatar da kisasi in wani ya kama wani a kama shi a kashe to akwai rayuwa ta hanyar haka ne kadai idan an yi za a zauna lafiya ya ulul albabi ya kuma abuta hankali kuma Allah madaukakin sarki ya yayi wannan ne la'allakum tattauna dan ku kasance masu tsoron Allah wurare da yawa idan Allah madaukakin sarki ya magana sai ka ji yana magana da ulul albab abuta hankali da haka suka ce al'aqalu akwai al akwai jibilli hankali akwai wanda Allah yake halitta dan adam da shi akwai wanda kuma ake neman shi karkashin littafin Allah da sunnar mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alhaddu ashhurul ma'lumat faman farada fihin alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا اولي الألباب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب la'allakum tuflihun laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma na hadisan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsilan bi kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun afaman alamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab hadha balagun lin-nas wal yunzaru bihi وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب Allah yana magana da masu hankali ne in kana da hankali za ka fahimta duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana bai fahimta ba bai gane ba to hankalin ya ainihin wato ya samu matsala shi yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya tura shi gurin Fir'auna Allah ya ce idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha bayan an je aka yi masa wa'azi an gama yace faman rabbukuma ya Musa wai Allah da ka turo ka ya Allah da kace ya turo ka ya ce ayi kaza kar ayi kaza waye shi annabi Musa ce rabbuna alladhi a'ata kulli shay'in khalaqahu summa hada ubangijin da kake tambaya kan shi shine wanda halicce kowane irin abu kuma yayi daidaita shi yadda ya kamata a yi shi alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala min as-sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta sai yace masa kulu wa ra'aw an'amakum inna fi dhalika la'ayatin li'ulil nuha a cikin wannan abin da Allah yake akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga masu hankali shimfida ƙasa ya ce wa huwa alladhi madda al-ardha shine wanda ya shimfida ƙasa وجعل فيها رواسي وانهارا ya kawo kafaffun duwatsu ya sa ga kuma ƙoramu na ruwa idan damuna ta yi ruwan sama ya ɗauke ga na rani nan wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn sai yace yughshil layla an-nahar inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun yace wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعد في الأكل إن في ذلك لآية لقوم يأكلون أتكين ونن أيكين دا الله يكي أكوي أبل لورا أما با كوا با غمتاني ما سهنكلي وجن رمى مغانا الله يكي والذين تنبوا الطاغوتا wanda suka nisanci ɗagutu an yi abu duha ba sa bauta ma ɗagutu wa anabu ilallah suka koma zuwa ga Allah sai Allah ya ce lahumul bushra wallazi ya sani buttaguta an yi abu duha wa anabu ila Allah lahumul bushra sai ce fa bashir ibadi sai mabayina bushara suwaye allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana sai ce ulaika alladhina hada Allah wa ulaika hum ulul albab wa ka'ayyin min qaryatin sau da yawa alqaryu nawa ne atat an amra rabbiha wa rasulihi ta yi girman kai akan umarnin ubangijin da Allah ya bata da umarnin da manzannin Allah suka zo da shi Allah ya ce fa ha hisaban shadida muka yi mata hisabi mai tsanani wa ha azaban nukra muka yi mata azaba azaba abin kyama fa kana aqibatuha fa kana amriha kusra fa zaqat wa bal amriha fa kana amriha kusra da haka sai Allah ya ce addallahu lahum azaban shadida fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu qad anzalallahu ilaykum zikira. da haka sai Allah ya ce ku ji tsoron Allah in dai kuna da hankali mutane za su dime za su ji tsoron Allah shi yasa can wajen taka dan da kafirai da yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhudhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anintum qad badatil baghda'u min afwahihim wa ma takfus akbar sai ce qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilu muna muku bayanin ayoyin mu in dai kuna da hankali za ku fahimta to duk mutumin da kaji ya fito yana a ginsin din shari'ar Allah subhanahu ta'ala a bayan ƙasa ta hanyar yana ganin yanzu zamani ne na ci gaba bai dace a rayu ba kan dokar Allah ci gaban duniya da aka kawo na turawa da waye da wa shine tsarin da ya fi dacewa a rayu billahi lazi duk yadda zaka gan shi yana ta bayani in dai bai yadda da wannan abin da Allah ya faɗa ba to kawai rago ne abin da ya rage a kai shi wallahi azabba shi kawai shikenan kawai wannan shine duk kuma da zaka gan shi da zalaka da iya bayani da wane ne da wane ne to yana daga cikin waɗanda yake mahaukata amma a shari'anci da akwai mahaukaci hissi akwai mahaukaci ma'anawi wayancin mutanen da suka zo suna wa manzon Allah kira ta bayan gida Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilu wanda suka zo suna maka kira ta bayan gida mafi yawancin su ba su da hankali idan haka nan Allah madaukakin sarki sai ce ainihin wato walakum fil qisas Hayatu ya ulul albabi ya kuma abuta hankali sai ce la'allakum tattaqun dan ku kasance masu tsoron Allah mun sha yin bayani kamar yadda bayani zai zo gaba nan gaba akan la'allakum tattaqun aya ta gaba akan maganar siyam dami magana akan abin da ya shafi takawa Allah madaukakin sarki ya faɗa nan gurin ya ce la'allakum tattaqun dan ku kasance masu ainihin wato takawa mun ce la'alla takan zo da ma'ana a laraci bi ma'anan taraji tsammani tana zuwa da ma'anan kat tana zuwa da ma'anan ta'aliri kuma tana zuwa da ma'anan harfu jarri amma nan gurin Allah madaukakin sarki ya ainihin wato wadabta mana kisasi ne kuma a cikin kisasi akwai rayuwa sai ce ya ulal albabi ya kuma abuta hankali sai ce la'allakum tattaquna dan ku kasance masu kiyaye dokokin Allah ta hanyar kisasi wanda ya a wanda bai yi ba kar ainihin wato yi masa sannan Allah madaukakin sarki ya ce mu كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية نعم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa ku ci ba alaikum an wajabta gare ku idan hadara ahadakumul mautu idan ɗayan ku alamar mutuwa ta zo masa ba wai mutuwar ba tunda in mala'ikan mutuwa ya riga zo me zaka iya a gurin da haka malamai suka ce a anan alama na mutuwa kamar yadda ya faɗa a baya yace an kuntum shuhada a idza hadara yaqub almautu ko kuna halacce ne a gurin a lokacin da mutuwa ta halacce mu annabi yaquba shine lokacin da a aradul maut alamatul maut suka halatto ma annabi yaquba alaihi salatu wassalamu to haka nan Allah yake cewa kutiba alaikum idan hadara adakumul maut me yasa bayan Allah ya gama maganan kisasi sai yake kutiba alaikum idan hadara adakumul maut saboda me mutuwa ta ɗayan biyu ne ko dai ka mutu da kanka ba abin da ya faru ko kuma wani ya zo ya kashe ka mun sha yin bayani muka ce yanzu idan mutum yana gidan haya ana ba shi notice ne saboda biya yake saboda biya yake shi yasa sai a ba shi notice a ce ya tashi duniyar Allah kuma da mutane suke zaune ba wanda yake biyan Allah ko sisi yake zaune a cikin ta gani da mutane suke yi mutum ya walwalkata da irin shi ya kalli wannan ya kalli wannan ba mai biyan ko sisi ji da ake yi ba wanda ke biyan ko sisi yake ji ruwan Allah da ake shanyewa ba mai biyan ko sisi abubuwa da ake yi ba mai biyan kosisi to tunda ko ba wanda ke biyan kosisi yake wa'annan abubuwan to ba kuma wanda ya isa a faɗa masa a ce to ga ranar sha kaza ga watan kaza ka shirya mutuwa za ta zo a'a a ko da yaushe mutuwan nan za ta iya zuwa mutuwan nan ko ka mutu kai kadai ba abin da ya faru ko kuma wani ya zamanto shi ne sababin ainihin wato mutuwarka da haka wani malami yake cewa mallam ya bisaifi mata bi gairihi tanawwa'at al-asbab wal maut wahid wanda duk bai mutu ta hanyar takobi ta zai mutu da wani takobi mutuwa ta nau'antu ta kowa yadda yake zuwa masa daban-daban ne amma fa mutuwar kwaya ɗaya ce tilo wallahi tallahi sai ta zo to nan sai Allah ya faɗa yace kutiba alaikum an wajabta a gare ku da haka malamai sun yi sabani a nan gurin akan wajabcin rubuta wasiya wasu suka ce tunda an yi amfani da fi'ilin kutiba lallai yana nuni akan cewa wajibi ne akan kowane mutum ya rubuta wasiya ya ajiye kafin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu suka ce a'a bai daga cikin wajibi yana babu ainihin wato istihbab mutum ya rubuta wasiya ya ajiye kafin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka malamai suke cewa wannan wasiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a nan gurin tana da ma'ana a ainihin wato yare na larabci sannan tana da ma'ana a istilahi na malaman fiqh da suke magana akan abin da ya shafi ainihin wato wasiya da haka suka ce idan an ce alwasiyatu fil lugha shine al'amru ai maka umarni da haka ayar baya da muka karanto a baya da Allah madaukakin sarki yake cewa idh qala lahu rabbuhu aslim sanda yace wa annabi Ibrahim aslim sai ce aslamtu lirabbil alamin sai yace wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya bani inna allaha astafa lakum ad-dina fala na illa wa antum kenan wa wassa biha yayi musu umarni da wannan mai da wannan ainihin wato kalma din shi yasa Allah yake ta maimaita irin wannan da ma'anar wato ya bada umarni kaman walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sai yace wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ganiyan hamida wa wassayna al insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuqifuma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain an ashkur li wa liwalidayka ilayya al-masir شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi kabura 'ala al-mushrikeena ma tad'uuhum ilayhi Allahu yastabi ilayhi man yasha'u wa yahdi ilayhi man yunib wa wassayna al kurha. biwalidayhi ihsana wa wada'athu kurha وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا هدر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا أدل منكم أو آخران من غيركم هزوا قرشن آية تشيسا آية قالوا قباكي إيه الله يتميم تكلم وصية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث فإن كان له إخوة فلأمه ثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما haka ya tsallaka ya ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum har zuwa karshen ayar wanda ya maimaita wasiya a cikin Allah madaukakin sarki yana ta magana dan haka suka ce alwasiyatu fil lugha shine al'amru shine a baka umarni amma a istilahi na malaman fiqh ko malaman shari'a sun ce hiya al'amru bit tasarruf ba'd al-maut shine a maka umarni ka sarrafa wani abu bayan wanda yake da abin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine alwasiya dan haka malam mai zuhudi yake cewa liman ya ayyuhal magaruri tahawi bima yughiyika fi yawmil bahasi wala tabakal bima jama'at yadaka min al-waffar al-muwaffar wal asasi satamdi ghayra mahmudan faridan wa yuqsamu fi dhukuri wa fil inasi wa tutmaru fil lahudi bila firashin wa qawluka turhat misl ar-rasasi ولا يرضى ويخذلك الوسي بلا وفاء وقولك طرحت مثل الرصاص Ya ce liman danwa ya ayyuhal magarur ya kai wanda aka rude shi ta hawi kake ta kokarin tara abin da zai halakar da kai ranar da za a tsaye da kai a bincike ka ina ka samu shi sai ce wala bakal kada kai ruwa ma jama'at ya daka da abin da hannunka ya tara na taron dukiya sai ce satamdi da zaka wuce satamdi gaira mahamudan da sannu zaka wuce ba abun yabo ba a gurin Allah kuma ba abun yabo ba a gurin mutane dan ba kai abin da Allah ya sa ka ba kuma ba kai wa mutane abin da za su yabe ka ba kuma faridin kai kadai ka koma wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra sai yace wa yaqsamu fid dhukuri wa fil inasi kana mutuwa sai a zo a kasafin abin da ka bari cikin ƴaƴanka maza da ƴaƴanka mata haka za a zo ana ainihin wato kasafi shi yasa duk wanda ake bin sa bashi to daga cikin abin da ya kamata ya kattaba da kansa in ma san samu ne ya biya ma kansa wallahi yanzu yaya sun daina biya ma iyayensu bashi inda ranar nan aka zo ana ba mu labari a nan gurin wani mutum yana kwance bai da lafiya yana ƙasa sai dan murgina daga inda yake ashe murgina wanda yayi wallahi ashe yaron shi ya auno bulo daga sama yana so bulan ya faɗo ya kashe shi yana murginawa sai bulan ya faɗo saboda me ya tara kuɗi sun kosa a ce ya mutu su wa su danne kuɗin mutum da bai da lafiya an yi jira an yi jira ya mutu ya mutuwa kai sai suka ga ta abin da ya kamata shine a sako masa wa a sako masa gudu to wannan shine abin da yake faruwa ba wa yuqsamu fi dhukuri wa fil inasi wa tutmaru fil luhudi bila firashi haka da an lallaba mutum cikin kabari ko shimfiɗa babu wa yakhlu ba'al irsuka bit turasi mijin matarka sai yake banta da gado yar matarka da ka aura kana mutuwa wani ya auri ba shikenan ba dan gidanka wani ya shige yar motarka wani ya hahi dan kwabashin da kake sa kana kwaskwasa wani ya sa shikenan wa yakalu ba'al irsuka biturasi wa yakdhuluka alwasiy wanda ka bar masa wasiya kafin ka mutu kace ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza sai ta da kai ba tare da cikawa ba wa qaulaka turrihat maganar ka haka za a yi jifa da ita misalin tsohon tsumma Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki ya shirye da mu dan haka a gurguje na kaman ana hararan mu ana cewa lokaci yayi nan faɗi wasu abubuwa a gurguje saura minti nawa ne yanzu saura minti biyar ko to wasiyar nan malamai sun ce tana da rukunne guda biyar wanda gobe za mu faɗi mustahabban wasiya da sunnoninta da wajibanta da abin da ya kamata a kiyaye akan abin da ya shafi ainihin wato wasiya na farko sun ce tana da kunne guda biyar akwai siga wannan sigar sun ce sawa'un maktuba aw masmuma ka rubuta suka ce a zamanin sahabbai ibnu sirin ce yadda suke rubuta wasiya ko Anas dan Maliku Ya yace kanu yaktubuna fi wasa wasayahum a farkon wasiyarsa abinda suke rubutawa shine hadha ma wasa bihi fulan bin fulan shine abinda wani dan wani ya wasiya da shi me yake wasiya da shi annahu yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى ما ترك من أهله أن يتقوا الله sai wasiya ga iyalai shi in zai kuma zuwa ga Allah ce su ji tsoron Allah wa yuslihu zata bainihim wa yutiqu Allah wa rasulahu in kanu mu'min yace su ba Allah da manzon Allah in dai suna da imani wa awsahum biha bima awsa bihi ibrahim banihi wa yaqub sai ya wasiya irin wasiyar da annabi ibrahim da yaquba suka yi ga yayansu da haka duk mutumin da zai wasiya in ya tare yaran shi kafin ya koma zuwa ga Allah wasiya mafi muhimmanci shine ya musu wasiya su gyara alakar su da Allah su rike addinin Allah su dan ma addinin Allah ita ce wasiya da tafi komai muhimmanci abu na biyu da malamai suka faɗa suka ce yana daga cikin rukunin wasiya shine musin a samu wanda zai wasiyar wa huwa sahibul mal alladhi yuridu an yusiya shine mai kuɗin da shi yake so ya wasiya ko mai kayan da yake so ya siya abu na uku musa lahu a samu wanda za a yi ma wasiyar wa huwa alladhi sayatamlaku alwasiya ba'da musa ba'da shi shine wanda zai mallake wato abinda aka yi masa wasiya bayan wanda zai wasiyan ya riga ya tafi abu na hudu suka ce ainihin wato musa bihi a samu abin da aka yi wasiya akan shi amma ya zamanto kuɗi ne ka ce a ba na kaza a ba na kaza a ba na kaza ko bashi ne ka ce wane da wane suna bi na bashi a ba na kaza a ba na kaza a ba na kaza ko kuma wata manfa'a wacce mutum ya yi nufin ainihin wato yin wasiya da ita wayannan su ne abinda malamai suka faɗa suka ce yana daga cikin ainihin wato rukunnan ainihin wato wasiya to insha Allah sai gobe a yi hakuri sai mu maimaito wannan ayan kutiba alaikum idan hadara alaikum al sannan mu faɗi khilafa din da malamai suka akan wannan wasiyar da Allah ke magana wancan hadisin da annabi ce la wasiyata lil warith babu wasiya ga magaji me alakar wancan hadisin da wannan ayar kuma waccan hadisin ya shafi wannan ayar ko ko a'a akwai wasu maganganu na malamai insha Allah subhanahu wataala sai in Allah ya kai mu wannan rana ce ta farko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.